na ce annabawa duk da Allah mai girma da ɗaukaka ya turo akan wannan suka yi kira kaɗaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta kada a sanya mashi kishiya Allah mai girma da ɗaukaka ne ya faɗi a cikin littafin sa mabuwayi yake cewa walaqad ba'athna fi kulli umma walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at فمنهم من عدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين نعم الله ما يجرم هذا الأوكاكا يتي حقيقة من تاد جكادا حقيقة من تورا من روتك قوة الأمة kowane manzo da muka tura saƙon da yake zuwa da shi zuwa ga al'ummomin saƙon guda ɗaya ne saƙon shi shine an ibudullaha wajtanibu tagut kadaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta da nisantar dagut mai ake cewa dagut malamai suka ce abin da ake cewa dagut duk abin abinda ake bautawa wanda ba Allah ba wannan abin bautar gunki ne da aka sassaka na dutse ko na itace ko ƙasa aka mulmula ko roba ko ƙarfe ko ko a'a yanayi ne mutum yake bautawa ko son zuciya ko kabari ko itaciya ko wane ne mutum yake bautawa to wannan abin da yake bin umarnin shi da hannun shi sabanin na Allah da ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wannan abin shi ake cewa tagut Allah madaukakin sarki ka tsare mu wata rana annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mu'azu ibn jabalin radiyallahu anhu ya ce kai mu'az ko ka san menene haƙƙin allah akan bayi sannan kuma menene haƙƙin bayi akan allah mai girma da ɗaukaka mu'azu ibn jabalin radiyallahu anhu ya ce allahu wa rasuluhu a'lam ya ce allah da manzansa su ne suka fi sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin allah akan bawa shine wannan bawan ya kaɗaita allah mai girma da ɗaukaka da bauta kada ya sanya mashi kishiya wannan shine haƙƙin allah akan kowane bawa nashi shi kuma haƙƙi na bayi akan allah mai girma da ɗaukaka shine allah mai girma da ɗaukaka ba zai azabtar da wanda ya kaɗaita shi da bauta ba ya kadaita shi da bauta bai hada shi da kowa ba to haƙƙi ne akan Allah Allah mai girma da ɗaukaka ba zai azabtar da shi ba Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana kenan duk mutumin da ya kadaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta bai sanya wa Allah mai girma da ɗaukaka kishiya ba a cikin bautar da yake yi zai tsira a rayuwar shi zai tsira kuma daga azaba Allah Allah ka sanya mu daga cikin su ƴan uwa masu albarka ayoyi da dama sun nuna mana wato falala ta kadaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta da kuma asara ta wanda ya sanya wa Allah mai girma da ɗaukaka kishiya amma ba ma da lokaci don haka bari mu ɗauki ɓangare guda wani ɓangare za mu ɗauka na ainihin wato sakamako koko asara ta wanda ya sanya wa Allah mai girma da ɗaukaka kishiya wato wani abu ya faru ba wai tun yanzu aka fara a ɗauke ka a dilmiyar da kanka a ɗora ka kan wani tsari da sunan cewa shi ne daidai shi Allah maɗaukakin sarki yake so ba a wannan abin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu yahudawa da nasara kowane daga cikinsu kira yake yi zuwa ga abu tafarkin shi bin tafarkin shi shine shiriya Allah mai girma da ɗaukaka ya ji su suna faɗin wannan magana yahudawa suna cewa ba za ka taɓa zama shiryayye ba sai ka zamo ba yahude su kuma nasara suna cewa ba za ka zama shiryayye ba sai ka zama me sai ka zama ba nasare Allah mai girma da ɗaukaka ya ce duka wannan ba ita ba ce wai menene hanya alarama Allah babu babuwa yake cewa wa qalu kunu hudan qalu kunu hudan aw nasara ta tadu hmm. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله mai girma da ɗaukaka yake gaya mana cewar yahudawa da nasara ɗin nan ga abinda suke cewa Abinda suke cewa shine ka zamo ba yahude ko ka zamo ba nasare sannan ne ka samu shiriya Allah mai girma da ɗaukaka ya ce a'a ka gaya masu ba haka bane. shiriya ita ce millata ibrahim hanifa hanya annabi ibrahim miƙaƙa me yasa aka ce allah mai girma da ɗaukaka ya ce farkin annabi ibrahim annabi ibrahim a cikin annabawa kowa sai kaga akwai matsayi da allah mai girma da ɗaukaka ya zaɓe shi da shi Haka nan, a cikin rayuwa ta ɗaiɗaikun al'umma kowa za ka ga akwai falalar da allah ya mai annabi ibrahim allah mai girma da ɗaukaka ya sanya shi shine shugaba na masu kaɗaita allah mai girma da ɗaukaka gaba ɗaya shine shugaban masu tauhidi shi ya sanya kowane mai addini za ka tadda yana da'awar cewar tafarkin annabi ibrahim yake bi yahudawa su ce kan tafarkin annabi ibrahim haka nasara su ce kan tafarkin annabi ibrahim kai kai ka ce da shehu usmanu bin fodi a nan garbi ifraqiya ko ko a najeriya kowa in ya tashi ya ce shi na shehu ne ko ba haka bane to haka annabi ibrahim wane mai addini sai ya ce tafarkin shi yake bi sai allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana cewar tafarkin annabi ibrahim mai kakken tafarki wanda shi annabi ibrahim din nan bai zamo a cikin mushrikai ba wato mai bautawa allah kuma yana bautawa wani allah mai bin allah mai girma da ɗaukaka mai bin dokoki na allah mai girma da ɗaukaka sannan kuma ya ɗauko ya haɗa da wani annabi ibrahim ba ya cikin masu wannan don haka duk mutumin da ke sanya wa Allah mai girma da ɗaukaka kishiya ba shi akan wannan tafarkin na annabi Muhammad ya kauce wa tafarkin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Allah madaukakin sarki ka tsare mu yan uwa masu albarka ayoyi da dama a cikin alkur'ani sun gwada mana asara tawa ta wanda yake sanya wa Allah mai girma da ɗaukaka kishiya Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana duk mutumin da yake hada shi da wani a cikin bauta to ba zai cika da imani ba kuma in ya mutu makomashi wuta ne Allah mai girma da daukaka ba zai gafarta mai ba Allah mabuwayi yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha na'am ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Yan uwa masu albarka waɗannan ayoyi Allah mai girma da ɗaukaka yake gaya mana sakamako makoma ta wanda ya mutu yana hada Allah da wani bai tuba ba Allah mai girma da ɗaukaka yace al'amari yadda yake innahu man yushrik billah al'amarin yadda yake duk mutumin da duk wanda ya haɗa Allah mai girma da ɗaukaka da wani a cikin bautar shi to Allah mai girma da ɗaukaka baya gafarta mashi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah mai girma da daukaka baya gafartawa a hada shi da wani cikin bauta wa yaghfiru ma duna zalika amma Allah na gafara abinda bai kai shirka ba liman ya sha ga wanda ya so Allah madaukakin sarki ka gafarta mana zunuban mu wacce aya ta biyu Allah mai girma da daukaka ya ce innahu man yushrik billah al'amarin yadda yake duk wanda ya hada Allah da wani faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah mai girma da daukaka ya haramta mai samun aljanna kuma za ka tambaya ka ce ina za shi Allah mabuwa ya ce wa ma'awahun na makomashi wuta ne don me dan ya zama azzalimi Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa malin zalimi na min ansar azzalimi baya da mataimaki yan uwa masu albarka da aka yi musabaka ta zalunci azzalimin da ya fi kowane azzalimi zamowa azzalimi ya tsere wa kowa shi ne azzalumin da yake sanya wa Allah mai girma da ɗaukaka kishiya a cikin bauta Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu Allah ramma a cikin alƙur'ani mai girma Allah mai girma da ɗaukaka ya yi wata magana wato wadda take da ta da hankalin mai hankali wanda duk yake jin tsoron Allah yake kwaɗayin abin da ke gurin Allah to wannan ayai. tana tada mashi hankali yana tsorata da irin bayanan da Allah mai girma da ɗaukaka ya yi a ƙarƙashin wannan aya wai wata aya ce Allah mai girma da ɗaukaka sai da ya ainihin wato zana annabi annabi ɗaya biyu sai da Allah ya zana annabi goma sha takwas Allah mai girma da ɗaukaka ya ce da an samu wanda ya yi shirka a cikinsu Allah mai girma da ɗaukaka zai ɓata ayyukansu gaba ɗaya za su zamo cikin masu asara annabi aka ce cikin annabawan hada mafificin manzo hada mafifita daga cikin annabawa ulil azami minar rusul hadda su a ciki to balle kai da Allah in tambaye ka annabi an ce in ya sanya wa Allah kishiya Allah zai bata aikin shi da Allah in tambaye ka Tambaya ba ta da bukasa sai ka ansa dan ka san ba kai bane da Allah kai annabi ne kai dan dan annabi ne kai jikan annabi ne kai kai kai kai waye Allah mai girma da daukaka ya ce wa tilka hujjatuna atina ha ibrahim wa tilka hujjatuna atina ibrahim ala qaumi na'am نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووعبنا له إسحاق ويعقوب نعم نعم كلا هدينا ونوعا هدينا من قبل ومن عيد داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويعيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضل منها على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وعديناهم إلى صراط مستقيم وإن دفن شركة ذلك عدى الله يعدي به من يشاء من عباده نعم ولو أشركوا لعبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون yan uwa masu albarka waɗannan annabawa da aka zaro aka jero saƙon da nake so mu kai gare shi shine walau asharaku wallahi da sun hada Allah mai girma da daukaka da wani sun sanya ma Allah mai girma da daukaka kishiya a cikin bauta Allah mai girma da daukaka ya ce da mun bata duk ayyukan da suka aikata yan uwa masu albarka ya kai ɗan uwa mai albarka ya ke yan uwa mai albarka ya kamata mu daina rudin kanmu a cikin addinin nan namu kada a ɗauke ka a ɗora ka bisa turba ta shirka da Allah akan baka sani ba dan da yawa mafi yawancin mutane idan an zo ana karatu ana faɗin sako na Allah ana faɗin karantarwar manzo kaza shirka ne kaza shirka ne mutane sai kaga suna ganin kaman abun ma ba haka bane saboda me saboda al'ummai in ba kaman irin ku nan Kaduna da aka ci gaba sosai amma wasu wuraren na iya cewa ana kayan jahilci Allah ya sauwake mutum ma bai san me ake cewa ba jahilcin sai ka tadda gaya nan da mai cewa shi shine malam ɗin, da wanda ake karanta wai sai ka tadda rabas sai take gugar rabas Allah mai girma da ɗaukaka ya gafarta mana wai me yasa na ce haka ina yawan buga wannan misali ɗin matuƙar ba tashi kai ka matsu malamai ba na sunna masana Allah masana sunnan manzan Allah to kai kuma yana da wahala ka tsira daga shirka din wallahi sai ka kusanci malamai malaman kuma masana na hakika Allah ka azurta mu da gyarawa kada ka yi wato zuwa makarantar wani eh an je an yi wa'azi masu wa'azi sun je sun yi wa'azi suka faɗi falala ta ilimi suka faɗi sharrin jahilci wani bawan Allah yana waje ɗaya ya girma bai yi karatu bai karantar da iyalin shi ba akai wa'azi akai caji ya sha wa'azi ranar tun da safe ya ce kai shi kam yadda ya wannan rayuwar to dan shi ba zai yi ba ya sunkuci dan shi wanda ya dan daga sai makaranta yana zuwa ya ce akaramakallahu na zo na kawo wannan yaron a kawo shi ne ke so nike a karantar da shi malam an yi mana wa'azi an faɗi illar jahilci ashe dai in mutum yana tare da jahilci bai san addini ba ba zai gama lafiya ba ga kaza ga kaza ga kaza Ya ce haka ne ya ce a karantar da shi malam sosai yaron nan jahili ne bai san komi ba malamin ce za mu yi bakin kokari ya ci gaba da nanatawa kai ya zo tafiya suna ban kwana da malam yake cewa akaramaka Allahu yaron nan a karantar da shi ina gaya maka jahilcin yaron nan ba dan kadan bane ko sunan annabawa bai sani ba to nan gurin yaro sai ya danta da kura ya ce haba ba a ce dai ko sunan annabi ban sani ba ya ce kariya kake jahili ne kai sunan wani an sunan annabin da ka sani malam ya ce a a ce ko sunan annabi ya ce bai sani ba aka ce yaro ya faɗi sunan annabi daya uban ya ce bai sani ba in ya sani faɗi yaro ya ce a na san sunan annabawa ya ce faɗi yaro yana tashi zai lissafa ya ce annabu fir'auna sai uban ya ce sallallahu alaihi wa sallam dala idan kai ne alkali a wannan aka ce musabaka ce ta jahilci ake wane ne zaka ba na daya saboda haka yan uwa masu albarka gaskiya nike gaya muku idan ba tashi muka yi muka yi karatu ba kada ka je gurin malamin da kada ka je gurin malamin da bai ma san menene shirka din ba bai san me ake cewa shirka din ba yaushe zai karantar da kai Allah madaukakin sarki ya gafarta mana yan uwa lokaci ya tafi da yawa dan haka dakatawa zan yi a nan gurin dan in dan bawa malam Muhammad Kabir guri ya zo a fafata mu ga me Allah zai yi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna fata malam abdulbasir dan mai kawo anguwar mai kawo allah ya saka da alheri mun saurari karatu mai ratsa jiki wannan bawan allah wannan bawan allah ya cancanci addu'a daga gare mu ɗan uwa ahalus sunna ba don komi ba saboda malam abdulbasir ɗaya ne daga cikin zaratan mayaƙa na bid'a da shirka da kafirci da makirci da kowace irin abu matukar ba sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane kuma duk wanda ya san masallacin Kandahar da ke Katsina to ya san irin gudunmawa da goyon baya da gwagwarmaya da waɗannan bayan Allah suke fafatawa don haka muna roƙon Allah mai girma ɗaukaka ya saka da alheri kafin gabatar da malam zan buƙaci alarama har ila yau malam salis ya zo dan ƙara karanta mana aya biyu kafin gabatar da malam bismillah ya dan ci gaba da karatun magana to an zauna kawai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي صفاعة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من رب بكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا تعالى الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم تعالى رمى الله saka da alheri bisa ga shawara da umarni na shugaban majalisar malamai ta ƙasa sheikh muhammad yusuf sambar ga cikin za mu gabatar da malam muhammad kabir gombe domin ya ci gaba da karatu yanzu sai dai kowa ya kalli agogo ya san akwai sallar la'asar da za ta iya shiga tsakani to sai shugaban majalisar malamai ya ba da umarnin lallai ya fara karatu yanzu ya ci gaba da karatu in la'asar ta zo a tsaya a yi sallah sannan kuma a dasa ci gaba da jihadi insha Allah haka yau hantar mushriki da munafiki da kafiri da da da da duk sun shiga uku yanzu muna fata Allah ya mana muwafaka malam muhammad kabir gombe bismillah ma tare da alarama muhammad nasir salihu gwandu bismillah wa tafaddal mashkura to kafin isowa akwai kowa zai iya ganin wani kaset a hannuna nan to ka saurara bayan karatun da za ka ji yanzu ka yi kokari ka mallaki wannan kaset ɗin duk abin da ya shafi najeriya izala ba ta shiru to ka je ka saurare shi ka ji ga yana a wajen masu saidawa hakanan kuma zaben 2011 nasaran dodori doce malam kabiru gombe ga shi ma an zo da shi ana zagawa sai kai kokari ka mallaka sannan akwai jarida ta albayan ta kungiya wacce ta izala wacce ake zagawa da ita sannan akwai bayanai rasuwar malam abubakar imam kara wanda allah ya karbi kwanansa allah ya gafarta masa a ciki da kuma ta'aziyarsa a ciki sai a kokari ita ma a mallaka na'am shehi tafaddal mashhura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم ضربتم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائل يخرجون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على الغائبين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خبتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم Fayaminu na alaikum ala wahida wahala. Wala tunaha alaikum in kana jikumu azamin maɗari. Naukuntun mardin an taɓa uku asiha ta kun wakkuzun hijira kun? Allaha a للكافر العذاب مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتهرف ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نعم. أما بعد فيا امه الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masallacin da ake wa lakabi da masallacin tunawa da shahidi sheikh jafar mahmud adam kano a kuma cikin wannan gari na kaduna a kuma wannan ƙasa tamu ta najeriya kamar yadda na saba faɗa tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozon larafi manasaba da ta hada mu a wannan wuri shine ɗaya daga cikin 'yan uwa abokan aiki imam ratibi na wannan masallaci wato ustaz anas ridwan wanda ya yi sabuwar amarya gawa leda malama hajar hamza kamin a ankara ya lallaba walfauro da gaggautawa fararun farilla ne shigo da ita daga ciki a bisa wannan ya gaici yan uwa musulmai domin a taya shi murna da sunan walima to mu walimar mu riga mun kammala yanzu wa'azi ake ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka ina addu'a Allah ya azurta su da zuriya tayyiba Allah ya sa a sanadiyar wa'annan aure a haifi yaya wa'anda za su amfani Islam amin kwanaki ina Gombe wato Sheikh Abdul Basir Isa unguwar mai kawo ya kira ni a waya ya ce mun yau sati guda dr mahadi yana nema na a waya ya gagara samu na amma ya ce masa da allah in kunna waya idan tabo shi to da na tabo me yake faruwa ya ce magana ta girma domin liman ne zai aure muna so kuma ka ansa gayyata ka halarci kaduna domin gabatar da wa'azi na ce wace rana ya ambata mu wannan ranar na ce to ina addu'a allah ya tsawaita rayuwata da sauran yan uwa ya kuma bani ikon halartar walima bayan mun kammala wannan magana da yan wasu kwanaki kaɗan sai shugaban majalisar malamai ta ƙasa Sheikh Yusuf Muhammad Sambo riga cikin shi ma sai ga ya kamo ni a waya na ce ala gafarta malam lafiya ya ce gashi akan hanya yanzu zuwa ƙasa mai tsarki domin sauke ibada ta umra ya ce amma dr mahadi ya same ka dangane da maganar walima na ce kwarai da gaske ya same ni ya ce to da Allah duk abin da kake yi kowane program a dakatar a yi kokari muna so wannan walima a samu damar halarta na ce to yanzu kuma abun ya canja zani ya tashi daga gayyata kuma ya koma umarni kenan tun da matsala ta shigo ofishin shugaban majalisar malamai ta kasa gaba daya to ina yi wa Allah godiya da Allah madaukin sarki ya bani iko halarta wannan taro manyan mu da suka halarci wannan taro suka yi wa taron ado da kwalliya muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi amin Allah ya musulmi ya mummunar cikawa da kuma halli dalilan da ke sa musulmi ya kyakkyawa cikawa to wannan magana ce babba domin ba mutuwa ake tsoro ba me ake tsoro wato mummunar cikawa ita ce abin da ake tsoro domin ita mummunar cikawa kana iya ɗaukan matakai daidai gwargwado da za ka iya kauce mata to abin da za a iya kauce wa shi ake tsoro ita mutuwa ba iya kauce mata ko akwai mai iya kaucewa ita ba iya kaucewa to tunda ta zama dole ita ba iya kauce mata to bata zama abun tsoro ba abin da zai biyo bayan ta ne abun tsoro shi kuma ya dogara ga wace irin cikawa kai Allah ka gafarta mana dalilin da yasa nace ita mutuwa ba a kauce mata saboda nassi na alqur'ani mai girma Allah ya ce aina ma takunu yudrikumul mautu aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada Allah madaukin sarki ce kul innal mauta allazi tafiruna kul innal maut الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولولا يتي كل من عليها كل من عليها بان وزي سورة على رمى ويبكي وجه ربك ذو الجلال والإكرام wacce ayar Allah ya ce aina mata kunu duk inda kuka kasance yudirikumul mautu mutuwa za ta rutsa da ku shi yasa kamar yadda na faɗa wato gwamnoni da 'yan mu na najeriya ku biya hankali ku natsu sosai wannan gidajen da kuke shiga ba gidaje ne na tabbas ba ran 29 ga wata ina kallon talabijin ina ganin ana biki a abuja sabon shugaban kasa da uwar gidansa za su shiga bila ko to da na shiru sai wani tunani ya zo mun sai na kalli gidan sai na dan waiwaya baya kaɗan sai na tuna lokacin da shugaban ƙasa general sani abacha da matarsa maryam abacha suka shiga gidan kun tuna lokacin na'am da suka tashi fitowa dukansu suka fito daga cikin gidan waye fito ba ku ansa ba waye fito maryam ita kare ta fito ko shi kuma general fa daga can sai wuce kabari ko bayan ya fito abdulsalam sai dan shiga takaitaccen lokaci ya kokari ya haddin oba daga nan sai waye shiga ko ba haka bane waye shiga mai kalmasasshiyar hula sai ya shiga tare da matarsa ko ai ba kuma tare ita ba wata yadda zai haka ya kosashe haka na'am sun fito su duka daga cikin gidan ko guda ɗaya fito wa ya fito shi shi kada ita ma daga nan sai ta wuce kabari ko daga nan sai suwa suka shiga sai alhaji umaru musa rado ko tare da matarsa wa hajiya ture ko sai suka shiga gidan su duka suka fito waye fito shi ba to yanzu kuma ga wasu guda biyu za su kara shiga aina ma ta kunu yudrikumul mautu? Allah ka gafarta mana a aya da ta biyu sai Allah madaukin sarki ya ce kulka faɗa musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam innal mauta allazi tafirruna minhu lalle wannan mutuwa wacce kuke kafarin guje mata wasu a guje mata a tafi wajen likita neman magani wasu a guje mata a tafi neman kudi ana ga kaman za su bada kariya wasu a guje mata a tafi neman mulki domin a samu security Allah ya ce to ina sanar da ku fa innahu lalle ita wannan mutuwa mala'ikum za ta gamu da ku malamai suka ce akwai hikima sai ba a ce za ta bi ku ba ba ce fa innahu mutabi'ukum ba sai aka ce fa innahu maza fa innahu mulaqikum malamai suka ce saboda ita mutuwa ba ta bin kowa ita mutuwa kowa gamuwa da ita yake idan kai gabar da gudu ta gabar za ta fito sai ta haɗu da kai daga can ta ɗauka ta wuce in kai yamma da gudu sai ta fito ta yamma idan ka gina bene mai hawa ashirin ka hau can kololuwa kana ganin ka sha. mala'ikan ta sama zai zo daga can sai ya dauka ya koma ba sai ya wahala isuwa kasa ba ka bashi lid qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum a waccan aya ta suratul rahman sai Allah ya ce kullu man alaiha fan dukkan abin da ke kan kasa Allah madaukin sarki ce mai karewa ne wannan shi yake bada tabbas cewa kowa dole ne sai ya mutu shi yasa nace ba mutuwa ne abun tsoro ba wace irin mutuwa kai malamai sun ce cikawa kashi biyu ne ko dai ka yi kyakkyawa cikawa ko ka yi mummuna cikawa ya ake kyakkyawa cikawa allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun Allah madaukin sarki yace allazina tatawaffahumul malaikatu waɗannan da mala'iku suke zuwa su same su domin karɓar ransu kuma sai su same su tayyibin suna cikin tsarki sun tsarkaka daga shirka sun tsarkaka daga kaba'irai to irin wayannan idan mala'ika mutuwa ya ɗebo bataliya sai zo zai ɗauki ransu ya ƙuluna za ka ji suna faɗa wa irin wayannan mutane salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku daga alamar za ka kyakkyawar cikawa mala'ikan da zai ɗauki ran naka in ya zo sai ya ma sallama ya ce assalamu alaika wato amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai mai imani wanda zai mummuna cikawa shine a same ka akan shirka ko a same ka akan kafirci ko a same ka akan fajirci shine innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim توفيهم الملائكة زالي أنفسهم نعم قالوا فيما كنتم قالوا كنا سبابين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك معهم جهنم وساءت مصيرا الله ما دوكين سركي ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim lalle waɗanda mala'iku za su same su domin karɓar rayuwarsu sai kuma su same su zalimi anfusihim suna masu zaluntar kansu sai Allah ya ambaci ɗaya daga cikin dalilan da ke kawo zaluntar kai su wayannan suna da damar su yi hijira daga karbar kafirci su koma ƙasa ta musulunci shine abin da ba su yi ba saboda haka mala'iku za su ce da su fima kuntum a cikin wani hali kuka sami kanku kalu sai su ce fi na fil ard mun zama masu rauni a cikin ƙasa an hana mu yi addini an hana mu bi Allah gwamnatin kafirci ta murkushe mu ta danne mu ta hana mu biyayya ga Allah kalu sai mala'iku su ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ashe kasar Allah ba ta zama mai yarwa ba idan inda kuke ba ku yi addini ba ba ku bi Allah ba ana hana ku bin Allah ana hana ku yin addini to ai kasar Allah mai yalwa ce dan me ba ku hijira kun koma inda za ku bauta wa Allah ba sai Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam waɗannan su ita ce wutar jahannama wasa'at masira sannan makoma ta munana saboda haka a musulunci idan zaka cika ko dai kai kyakkyawar cikawa ko kuma kai ne ko kuma ka yi mummunar cikawa to ku saurara ku ji ku bayin Allah malamai bisa nazari da nasosi na alkur'ani mai girma da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun gano cewa akwai dalilai guda ɗaya har dalilai guda casa'in da ɗaya da suke kawo bawa ya yi cikawa a sanadiyar wannan lokacin ya bamu sai mu tattauna akan wannan ya zama mun yi rabin lacca ɗin kenan mun ambaci abubuwan da suke jawo mummuna cikawa ran da muka samu dama in Allah ya bamu dama sai kuma mu kirgo abubuwan da suke sa a kyakkyawa cikawa Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda na ambata malamai sun ce abubuwa guda 91 su ne waɗanda suke kawo wato mummuna cikawa sai dai ita mummuna cikawan malamai suka ce tana da mataki guda biyu wato alara ta baini wato tana kan wato ainihin wato wasu mataki guda biyu mummuna cikawa mataki na farko shine ya zama na yayin da za a karbi ranka a same ka a cikin wato laifi wanda laifin kafirci ne ko shirka ne ko bid'a ce wacce tana iya fitar da mutum daga musulunci ko kuma munafurci babban munafurci dukkan wani laifi da ke da alaka da wayannan abubuwa guda hudu idan aka zo za a karbi ranka aka same ka kana aikata ɗaya daga cikinsu to kayi mummunar cikawa mummunar cikawa daraja ta farko mummunar cikawa ta kololuwa ina fata an gane wannan mataki na biyu na mummunar cikawa shine a same ka kana aikata laifi wato a same ka mala'iku za su karbi ranka a same ka cikin ɗayan abubuwa guda biyu a same ka cikin rauni imani ba cikin kafirci ba amma imaninka ya yi rauni a daidai wannan lokaci ko da kuwa zunubanka ba masu yawa ba ne ko kuma a same ka imaninka yana da ƙarfi amma zunubai sun zagaye ka sun kewaye ka to wannan shine mataki na biyu na ainihin wato mummunar cikawa duk wanda aka same ka a cikin na matakai guda biyu to ka yi mummunar cikawa sai dai mataki na farko ya fi hatsari domin shi mataki na farko daga nan babu tantama babu tan baba za ka yi tazarce ne zuwa wutar jahannama shi ko mataki na biyu kana iya wucewa wutar jahannama kai tsaye tana yiwa kuma a ɗanyi yi branch da kai a wutar jahannama a ɗan babba kaka ko na shekara miliyan biyu ko miliyan uku kamin ka karasa zuwa aljanna amma dai kowanne a ciki bala'i ne Allah madaukin sarki ka gafarta mana mataki na farko na kololuwa na mummunar cikawa wanda a same ka akan aikin da shirka ne ko kafirci ko bid'a wacce take iya fidda mutum daga musulunci ko munafurci munafurci mai girma irin wannan ya faru da yawa a cikin al'umma akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba nasare ne musulunta har sai da ya kai matsayin yana cikin sakatarori masu rubuta wahayi daga baya sai ya ridda ya sake komawa addinin nasara bayan ya yi ridda da yin riddarsa ba a daɗe ba sai Allah ya karbi rayuwarsa yayi mummuna cika ko bai mummuna cika ba yayi mummuna cikawa irin wacce mummuna cikawa mai daraja mataki na farko a Baghdad an taba samun wani ladan ladani ne na masallacin musulunci yana kiran sallah to masallacin kuma sai ya zama yana kusa da gidan wani badasare ran wannan ladani ya hau kan manara ta masallaci dan ya kira sallah wajen leƙe lekensa sai leka gidan wannan badasare sai ya ga yar wannan ba sare wata kyakkyawa da yake kuma a cikin gida take babu cikakkiyar sutura a jikinta yana ganin ta sai hankalin ya tashi kiran sallan da ya gagare yake nan sa ya daurawa saboda so irin na wuce hankali na yarinya ya shiga cikin zuciyarsa nan take gangaro ya sauko ya zagaya gidan ya yi sallama yarinya ta fito ya ce yana son ta da aure ta ce ba zai yi aure ka ba kana musulmi yace ce shine kawai matsalan ta ce eh, ya na yadda zan zama kirista domin na aure ki ta ce to in ka zama kirista kenan, wannan ladani sai ya ridda sai ya koma kirista sai ya bar masallaci sai ya tare gidan wannan banasare yana masa hidima an sa ranar da za a daura aure kamin a daura auren wajen yi wa banasarin hidima ya hau kan rufin ɗaki sai ya kubuto daga can sama sai ya faɗo yana fadowa nan take ya mutu yayi ta zarce zuwa wutar jahannama ladanin masallaci amma daidai sanda ya cika ya cika babu me ya cika babu imani a cikin bani isra'ila an taɓa samun wani malami mai ƙoƙarin addini mai himma mai ƙoƙari mai ƙwazo to sai aka samu wasu ‘yan uwa guda uku suna da ƙanwarsu budurwa kyakkyawa kwarai da gaske za su yi tafiya domin neman kuɗi sai suka ga akwai buƙatar su samu wani su bashi amanar ƙanwar sai suka ga to ai ga makwabcinsu wannan malami wanda shi saman masallaci ne a sau ma'asa nan yake ta bauta da ibada shi bai ma saukowa ƙasa suka je suka same shi suka roke shi yace gaskiya ni ba zan iya ba aka yi ta nuna masa aikin alkhairi ne wa za a ba to in yarinya ta fada wani hali mana da kyar da kyar dai har aka gamsar da shi yace to ya yadda amma sharri ta zauna a cikin gidansu shi zai rinka sa ana kawo mata abinci shi kenan suka ce sun abince gidansu na kallon wato wannan masallacin nashi shi yana sama yana ibada sai dai kullum zai sa ɗauki abinci aje a kwankwasa a kai wa yarinyar abincin ran nan shaidan sai ya zagayo sai ce to kai in zaka samu ladar ka nemi ladar daga mana yaushe za a ce kullum zaka tura wani ya je ya kai wa yarinyar na abinci ya kwankwasa sai ta fito ta zo ta dauka idan suka shaku da shi banna ta faru sai ya shiru sai ya ce mai kai abinci ya daina kai abinci daga yau sai ya dauko abincin sai ya sauko da shi kasa sai ya aje a kofar ɗakin sa sai ya hau sama sai ya kwala mata kira sai ta fito sai ta zo ta ɗauki abincin sai ta koma ta shiga ɗaki sai ta kulle sai ta ci abinci bayan kwana kadan sai shedan ya sake dawa yace kai dai kana da rauni har yanzu wajen ga ayyukan alkhairi ya kamata ka aiki aikin alkhairi kana sakaci yaushe za ka bata kullun sai ta fito to wani hadu da ita ba har shedan ya shiga tsakani aka samu matsala ka rinka daukar abinci kana kai mata kofar ɗakin kana ajewa sai ala gafar ta mana ya ce to bari ya ƙara ƙoƙari domin neman lada daga yanzu ya dauki abinci sai ya kai kofar ɗakin sai ya kwankwasa kamin ta bude ta dauki abincin sai ya danna da gudu sai ya fada cikin masallaci tafi an tafi an tafi an samu lokaci sai shedan sai ya sake ce masu to ai har yanzu bata canza zane ba ai in ka kwankwasa ka jira ta fito ka mata sallama a gaisa ai gaisuwa abu ne da ke da lada ka mika mata abincin hannu da hannu ta shiga sannan ta kulle daki ka tabbatar ta kulle sannan ka dawo to sai dawo kan wannan ajanda rannan shedan sai ya zo masa ya ce akar maka labaiwar Allah nan fa yau wata kaza ba ta magana da kowa kewa ta mata yawa ya kamata ka dan yi magana da ita ka ɗebe mata kewa ai Allah zai kara maka lada domin to in wanda duka ba su nan ba ta da kowa a duniya sai kai sai ce to zai yi wannan amma ba zai rinka saukowa ƙasa ba daga can saman masallaci ta wando idan suna kofar ɗakin ta sai ta fito da ɗan zauna bakin kofar ɗaki sai su rinka ɗan yin taɗi a ɗan gaisa ya ce ya kika yi ni lafiya kalau ya kaza ya kaza ya kaza daga nan malam sai ya kamata ya sauko yin so daga ƙasa suna magana daga nan sai ya cewa bai kamata ta fito da bari ya isa bakin kofar ɗakin amma ita tana daga ciki to daga nan sai ya kamata ya shiga cikin ɗakin a nan za a ci gaba da tattaunawa ya shiga cikin daki ana tattaunawa shedan sai rinka ce masa kalli kumatunta kalli labban bakinta da fararen haƙora take kalli idanunta kalli kaza kalli kaza kalli kaza kalli kalli kalli ita ko mace hatsari ne da ita ko islamiyya kake karantarwa kana karantar da mata karke da kake da matar mutane da kai sai ita wai karka ce kana da karfin imani baka da karfin imanin da mace ba za ta yi dulme da kai ba ko fatawa ta zo za ta maka kar ka yadda daga kai sai ita wai kai aka maka Allah tana maka fatawa a ta samo wata mata su zama su biyu sannan ai fatawa amma wai kai kai kadai daga kai sai ita ba uwarka ba ba kawo uwarka ba wai haka nan kawai ta wallahi maziya ce za ta sa kanka a ruwa ta zo tana hadisin ne ban gane ba yana cikin bulugu bulugu to in faɗa muku kamin malam ankara ya fara zina da wannan yarinya wannan malami na nasara kan ai haka kan ai haka yarinya ta samu ciki kuma ta haihu ɗa namiji kyakkyawa da ka kalle shi ka kalle aka rama kan lahu lahiya wai da gari babu tambaya sai shi nan yanzu ya ce masa to malam baka baro ta yanzu wayannan idan suka zo suka samu kayi wa su ciki kaga asirin ka zai tono kwarjinin ka da mutuncin ka zai zube wajen mutane da a ce kwarjinin ka nan ya zuba kare ka dauki mataki wani mataki yace wallahi ka kashe shi in ka kashe yaron to an zauna lafiya karshe malam ya kama yaro ya yanka shi bayan ya yanka yaron sai sai dan yace to ai ka yanzu ne ma ka shiga rikici ai ita uwar ita za ta ba yan uwan nata labarin in sun dawo ka kashe maciji baka sare kan ba in kana son matsalar ta kare ita ma hada da ita da daddare tana bacci ya shigo ita ma yanka ta ya tona rami a bayan ɗakin da take kwana ya ainihin binne ta ita da shikenan ya koma ci gaba da ibadarsa duk wannan abin da ya zo shi da kyakkyawan niyya yake yi har kyakkyawan niyyar tasa shedan ya dagula ta gaba ɗaya ba tare da ya sani ba lokacin da wayannan yan uwa suka dawo ina kanwar mu yace Allah ya karbi rayuwarta ai ta rasu ban taba ganin yariya mai ibada da kokarin a sai fashe da kuka ga sallah ga kaza ga kaza karshe aka yi ta'aziyya aka gama aka ce an barwa Allah Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata wayannan yan uwa guda uku sun kwanta suna bacci da dare sai shedan ya zo musu kowa a cikin bacci sai kai baka da hankali wa ya gaya muku cewa mutuwa kawar ku ce ciki ya mata ta haihu ya kashe ya kashe dan in kuma baka yadda ba zagaya bayan dakin akwai kabarin nan ya binne ta uwar da ɗan duka kabarin su yana wuri da suka tashi da safe kowa ya tambayi dan uwansa jiya na yi wani mafarki mai ban mamaki kun ji kun ji abin da na gani sai wannan ya ce ni ma na yi mafarkin wannan ya ce a ni ma ina irin wannan mafarkin to ya za a yi babban ya ce kai wannan sharrin shedan ne mu yi watsi da shi mu ci gaba da harkokinmu karimin ya ce billahi lazi ni ban yadda sharrin shedan bane sai na je na duba ana zuwa ana tonawa sai ga gawar wannan mata da ya yanka ta da ɗanta nan take labari ya taro ya watsu cikin gari aka kamo malam ana duka ana duka ana duka aka kama shi za a gicciye shi saboda magana ta kai gaban sarki an zartar da hukuncin kisa an zo sanda za a gicciye shi shaidan sai ya zo masa ya ce to ni ne shaidan duk abin da ka aikata na ne zulme da kai ko ba mai ya tsallakar da kai yanzu a duniya sai ni abu ɗaya ya saura in ka yadda za ka bauta mun kamun sujada to zan tsallakar da kai ya ce ya zan iya maka sujada a wannan hali da ake ciki ya ce ai ba sai ka yi gaba ɗaya ba in dai ka dan dan dan sun koyo kawai da niyyar yi mun ko dan kanka ka dan ai da kai wannan riga an gama shikenan nan take ko sai yayi dan wannan sun koyo da yayi sai shi dai tun dare dariya ce na gama da kai gaba daya sai aka gice shi kuma sai mutu a cikin kafirci kun ga da asalin sa mutumin kirki ne amma karshe sai ya wuce cikawa sai mummuna cikawa wannan ita ce mummuna cikawa mataki na farko da tafi kowace hadari mummunar cikawa mataki na biyu shine a same ka kan aikin da ba kafirci ko shirka ba wanda wannan muna gani yana faruwa da yawa na san ciyaman na local gamman ya ɗauki karo sun je sun yi zina an kwana ana iskanci an yi zina a falo an yi a toilet an yi a three seater an yi a two seater an yi a one seater an yi a dining table an yi a washe gari da sassafe aka bugo waya ana neman shi gwamna yana neman shi ya ɗauko ta a cikin mota ita karuwar bai yi wanka ba ya buga wa abokinsa waya yana baki labarin cewa ai ko wanka ma bai yi ba kaji abin da muka jiya lahiya lahiya yanzu sai na je na ga his excellency tukuna zan dawo akan hanya ya shiga karkashin trailer da shi da yarinya suka tazarce zuwa lahira yana cikin janabar zina ko wanka bai yi ba a nan abuja an samu dan majalisa apply over ya daga glass an sake ac an sake kiɗa kamar motar za ta tashi sama tana jib ga hanset ɗinsa yana hira da karuwarsa tana faɗa masa kalmomin soyayya rabin raina menene menene Wanene? Wanene? ashe an iso fly over bai sani ba kuma shi yake tuka mota tana i love you ashe an iso fly over karshe sai a buhu aka tattaro shi aka mai da shi garinsu Mana abu basir ya san dan majalisa aka samu wani malamin bid'a aka ce to ya za a yi tun da ba zai wanku bai ce ku yayyafa faruwa? aka yi yayyafa wa matsiyaci ruwa ka danna shi cikin kabari mummuna cikawa ce wannan kuma mummuna cikawa ba ce mummuna cikawa ce an samu yan takara yan jagaliya na siyasa an fito ana raka dan takara ana campaign kun san hauka ake matasa a shakwaya ya fito da kai daga cikin wato window na boss kawai sai suka yi karo shi da wani shi kuma ya fiddo da kansa shi ma a bus gaba ɗaya wannan mutumi da aka yi wannan ragar sai ya fado shi kenan sai aka kewaye shi sai aka ga yana alamun zai mutu to abin ka su baba ne da su bob siriri da su jagaju da su an kewaye shi sai wani ce ka ya gama ta zai mutu ne fa wannan aka ce to a bashi kalmar shahada sai wani baba ya zo yana ce masa ka ce la ilaha illallah idan an ce masa ka ce la ilaha illallah shi kuma sai ya ce sai wane sai kira sunan dan takarar da suke yau kamfen ka ce la ilaha illallah sai ya ce sai wane karshe da sunan wannan dan takararsa na siyasa da sai wane ya cika an yi kyakkyawa cika ko an yi mummuna cikawa an yi mummuna cikawa a basra an samu wani mutum gidansa yana kusa da gidan wanka al'ada ce a lokacin ta larabawa maza da mata akwai gidajen wanka da ake biyan kuɗi yawanci na ake zuwa ka biya kuɗi ka shiga kai wanka sai ga wata kyakkyawa budurwa ta zo tana neman gidan wankan ne ta ta zo sai ta sami shi kuma yana makwabtaka da gidan wankan ta tambaye shi aina hammamu min jam tana tambaye sai ina wannan gidan wankan yake sai nuna mata kofar gidansa sai ce nan ne sai ta shiga tana shiga sai ya fada ya kulle kofa karshe wannan mata kamin ta ankara sai ta ga daga ita sai wannan mutumi a gidansa ya kulle sai ta gane zai ta'addanci ne akan ta mata fyaɗe budar bakin wannan baiwar Allah da ta gano haka sai ta yi dariya ta ce dama ba gidan wankan nake nema ba kai ne kawai naga kamun dan kyakkyawa da kai je <laughs> su dama wajen ka da zo kawai shi kenan sai ji shi ta faɗi gasar sassa da matsala ta ce to amma da zaka dan samu mana ɗan abubuwan shaye shaye haka suka dan taimaka sosai kamin a fara abubuwa ta ce a ah, wajen babu matsala dan take fice na da gudu ya je ɗebo inabi ya ɗebo tufa da gasasshen nama da zuma da nono da madara da asir magalgal da asir burtukal da asir ya gama ya tattaro ya zo yana zuwa yana shiga cikin gida da bai ta sama da ƙasa ya rasa ta yi gaba to daga nan ciwon ƙaunar wannan mata a cikin zuciya kuma sai ya kama shi sai rinka duka hanya yana tafiya yana ya rabbi sa'ilatun yawman wa qad kharajat aina tariqu iz ila hammamin munjabi ya rabbi sa'ilatun yawman wa qad kharajat aina tariqu ila hammamin munjabi ya Allah ka nuna mun yarinyar nan wacce ta hito tana tambayar wannan gidan wankan ya zo zai wuce ta kusa da wani gida sai wata mata ta ji shi sai ya ji ana faɗa masa ta katanga ana halla ja'alta laha lamma zafarta biha hisnan ala dari aw quflan ala albabi in banda kai sakare har ta shiga yayin da zaka fita ka nemo abin da zaka nemo me ya hada ka kawo mai gadi ya tsara kofar gidan ko ka sa kwado ka kulle ka ka tafi ka zama sakare haka daga nan wannan abu sai bi mutumin wannan mutumin ya zo zai mutu a nan basra malamai an kewaye shi ana ce masa kulla ilaha illallah da an ce kulla ilaha illallah sai ya ce ya rabbi sa'ilatun yawman wa qad kharajat aina tariqu ila hammami munjabi da aina tariqu ila hammami munjabi da shi ya cika ba da kalmar shahada ba to akwai irin waɗannan munanan cikawa da suke faruwa waɗanda su kuma shine matakin cikawa mummuna cikawa na biyu inda ba wai ka mutu kan kafirci bane amma ka mutu kan laifi wanda yake babba kamar yadda na ambata abubuwa guda ɗaya har guda casa'in 91 su suke jawo wato yin mummunan cikawa wanda in Allah ya ya bamu dama mu karanta su a wannan wuri amma kafin mu shiga cikin su na fahimci kamar lokacin sallar asar yayi so za mu dakata akan wannan gaba idan muka zo sai mu shiga cikin wayannan abubuwa guda 91 kai tsaye mu ga abin da Allah madaukin sarki ya ba mu dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina la dai kira mana sallah wato an yi ba a yi bane amma ba komai ku dai matasan nan ku yi karatu kuma yaro ne karatu kuma ka tsara kai da shi saboda wahala

Allah ya sa aikin da ya tafi kai da kayi ya tarar da ladar shi jike Allah ya sa ranar lahira ina gaba kuna biye mu shiga aljanna da shi amin akarbuka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا تشركوا به شيئا وبالوالدين حسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت منكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا <laughs> a takbir a takbir yanzu shigo majalisar malamai yake faɗa min wani dan uwa shi ko bai da aiki banda kallon fina-finai na indiya Allahu akbar da mutuwa ta zo ta ɗauka sai yana kwance a gadon asibiti ana ka ce la ilaha illallah shi ko yana hoti ho Allah ka gafarta mana abu na daya da yake sa bawa ya mummuna cikawa matukar kana kai baka tuba ba to kai da mummunar cikawa kun kulla shine ashirku billahi wa in kana musliman wa tawjihu ayi launin min alwan al'ibadati li ghairihi min wali min nabiyyin awwali wato shirka ga Allah madaukakin sarki ko da kana da'awar kai musulmi ne idan ka juyar da kowane irin launi daga launuka na ibada ga wani Allah madaukin sarki to ka fada cikin tarkon shirka idan baka tuba ba kuma sai kayi mummunar cikawa mataki da farko wacce take da hadari Allah madaukin sarki ka gafarta mana to kun ga mu a Najeriya wai saboda tsaban lalacewa wai a girki wa malamin kujera ya zauna a rinka zuwa ana sa gushi kasa ana masa sujada wai sai mun yi magana wai saboda ya rena mana hankali sai ya ce to ba da niyyar bauta suka yi ba su yi da niyyar girmamawa ne inna mal'a amalu bin Ba wato kaman ka je ka samu wata yadda kurkura ka danne kana zina da ita idan aka yi magana ka ce wallahi ba da niyyar sabawa Allah ne ba ni dai ni dai ni dai duk wani nau'i daga cikin nau'uka na bauta idan kai da ka juyar da shi zuwa ga wani Allah ka aikata abin da ake cewa shirka wannan shine bala'i na farko da dan adam zai iya aikatawa ya jawo masa sanadiyar yin mummunan cikawa Allah ka raba mu da shirka ya ku yan uwa za ku ji malamai na sunna ba ma shiru kan abin da ya shafi shirka ba ma ɗaya kafa kan abin da ya shafi tauhidi wallahi sirrin da ke ciki mun san bala'in da ke cikin shirka ne mun san girma da hatsarin da ke ciki in kana so ka bata da Allah kuma an gama batawa an yi baran baran to wa Allah madaukin sarki shirka wannan ne yasa ƙungiyar izala akan maganar tauhidi da Aqida ba ma daga kafa ba compromising ko ka zo a tafi kan Aqida ƙur'ani da hadisi Aqida islamiyya Aqida muhammadiyya ko kuma duk inda ka ga dama ka tafi amma muna baka tabbas ka mutu kana yi wa Allah madaukin sarki shirka wallahi ba fidda'u za a maka ba in za a tara maluman duniya gaba ɗaya su yanka ragunan duniya gaba ɗaya maka fidda'u wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sai ka je jahannama a ranar tashin alkiyama Allah ya ce bai karba ya ce bai yahewa ya ce sai ka shiga wuta kuma sai ka dawoma a ciki Allah ka raba mu da shirka ka raba mu da bala'ita amin kai ku ce Allahu akbar abu na biyu da yake jawo bawa mummuna cikawa in ka samu kanka a ciki wal fawru da gaggautawa ka gaggauta tuba shine abin da ake cewa as-sihiru alladhi yukhaliduhu kufrun ka wa rasuli wato sihiri sihiri yana daga abin da ke jawo bawa mummuna cikawa duk bokayen nan da kuke ji masihirta ne ku saurara an faɗa muku wani likeci da zai baku mamaki duk wani malami da kuka ji ana cewa malam wani a Najeriya kaji an gira wani gingirai mai malami in gwamnati za ta yi taro su za ka ji ana ambata ana gayyato su bai wa'azi bai karantarwa bai da'awa bai koyawa mutane addini amma duk sanda ka ji ana lissafa malamai gingima gingima sai ka ji sunansa ya faɗo ciki kada ka raba ɗaya biyu gingime mai matsafi ne wallahi akwai ɗaya daga cikin manyan maluman najeriya da ake takama da su sai ya kawo min ziyara takanar sakano ya zo har gombe ya ce mala ya ce wazukan da kake ba mu jin daɗin su amma wallahi mun gano gaskiya kake faɗa na ce haka ne yace wallahi ya yace maluman na yace yace duk matsafa ne yace mun duk wani babban malamin da ka ji bai wa'azi bai karantarwa bai da'awa amma kullum su ne manyan malamai kullum manyan ministoci da waye duk suna gidan shi ya ce wallahi matsafa ne kowa cikinsu sai ka samu akwai shedan na aljani da ya aje yana bauta masa yana masa sujada shi kuma shedan na aljani din yana sa shi yana yin abubuwan ban mamaki yana tsorata manya saboda haka suna masa kallon kaman shi kansa wani allah allah ne duk abin da yake su kawo sai su kawo shi yasa